ga makarwa ma ya shigo birnin katsinan dukwa eh, to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan tsakanin bahagon zamani karami da kuma shakon bahagon ɗankanawa karami dukansu dai yara ne kuma sun yi wannan damba a wannan gida ba ɗaya ba ba biyu ba sakamakon basa nan sun dawo yau ma ga dai wannan wasa nan ba shi yasa ba shi yasa ba ba ba duk ba da ba da wannan wasa an yi shi ba ɗaya ba ba biyu ba tsakanin fahagon zamanin karami da shagon fahagon ɗan kanawa karami. Don gosha ta ya taro wallahi. Ka tara da haɓatar fahagon zamani biyu da na kallon ka bugu shi ne. Ka buga da ci. Na ba ka shawara ba da ci ne. To, ga dai wannan wasa nan. To masu kallon mu. Daɗa.

autan shagon bc kenan da kuma shagon arma wannan dan shi ma an yi shi ba ɗaya ba ba biyu ba amma har yanzu dai bai yi kisa ba to ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan tsakanin autar shagon bc da kuma shagon arma mai gajeren wandon shine autan shagon bisin daga bangaren kudu shi kuma mai dogon wandan shine shagon arman daga bangaren arewa to ga dai wannan wasa nan to ga dai wannan rago-rago nan tsakanin autan shagon bisin dai da kuma shagon arman Muhammadu ga Kamar alƙalin wasan ya raba wannan wasa shi ma tsakanin autar shagon bisu da kuma shagon arma. To masu kallon mu nan kuma ga shagon BC nan yana daura hannunsa ga siyalan autar su kido nan su shagon bahagon dan kanawa su autan mai kasa su shagon mai kasa ga kuma mai gidansu nan shi ma kansa dogon siskon da su silan kudawa da su kwastar duka shi nan sun fito filin daga masu kallon mu. To, ba ce an gama damban waɗannan matasa sai ga wasa ya shigo tsakanin bahagon gamban Cisco da wannan bagoro maɗe wanda yake amma sunansa ne ya ɗan kwanta mana amma mun ji wasu suna cewa wato bahagon shagon audin tinga masu kallon mu dogon shine bahagon shagon audin tungan daga bangaren gurumada mai bakin wando kenan shi kuma mai safa a kafa shi da wando dogo na jeans baki-baki da sauransu da fari dai da girin shine baban gaban siskon daga bangaren kudu ah, ah, ah, Masu bagon gaban siskon ne ya kashe Ba bahagon shagon aulin dinga masu kallon mu ba bahagon shagon ba bahagon gaban sikon kenan kallon mu ku gafarce ni wato sunan da na faɗa ba daidai ba ne ba bahagon canjin gurma da kenan gashi nan a tsaye wanda aka kashe gashi nan da makarwan umarin gurma nan to masu kallon mu ba ta an gama dan ban bahagon gaban siskon da kuma shagon canjin gurin malam sai ga damba ya shigo yanzu tsakanin shagon ɗan hausa da kuma bahagon autan mamma shagon ɗan hausan shine wanda yake safa da marwa da gajeren wando ruwan ƙasa-ƙasa ko kuma a ce e ruwan kasa kasa mai duhu daga ɓangaren kudu da haikicin aljihun shi shi kuma mai wannan wando ja da bulu da baki da sauransu shine bagon autan mamman din daga bangaren arewa to ga dai wannan wasa nan shagon dan hausan sun rike hannu kowa yana auna dan uwansa yana kokarin da yi nasara akan dan uwansa To, ga dai wannan wasa nan tsakanin shagon ɗan Hausan dai da bahagon autan mamman din. da kuma ta roƙo. To, ga dai wannan wasa nan. Auren Kun ji Bature yana magana yana cewa a haɗa nan gurin. To, ga nan dai kowa yana kai hari, kowa yana wato nuna ƙoƙarinsa da bajintarsa dai a wannan wasa tsakanin shagon ɗan hausan da kuma Mahagon autan mamman ɗin. To masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan masu kallon mu. To masu kallon mu. Gida nuna ɗan gwamnan gana ya nufin karama roƙo. Sai ka na bi jawani, na bi jawani. Ai na ta jawani Lagos, ina da hoto ne.

to ga dai wannan wasa nan ana ta fafatawa tsakanin dai shagon ɗan hausan da bahagon autan mamman din. To ga turmi na uku nan an ƙara dawowa wannan wasa tsakanin dai shagon ɗan hausan da kuma bahagon autan mamman. Kowa ya sha ruwa ya dawo. bayan an yi wa turmi na ɗaya da turmi na biyu turmi na uku kenan to ga dai wannan wasa nan to masu kallon ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan tsakanin shagon dan hausan da kuma baban hausan mamman din ko masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan to ga ciyaman nan a gabansu yana ƙara kurara su domin kowa ya ga yayi bajinta To masu kallon mu ga wasa na kuma yanzu an take tsakanin yalan autar sikido da kuma ɗan kabiruwa ba hagon horo. Kuma na faɗa ma da amarya wannan abin da ta auren tuntuwa da ta nace ka ta zo sai ka ga a nan shago kuma am ga a kan ɗan ɓangu sai kai ya yi mata hasarance. Da ta ɓangaren ɗaya da sun ko da

ga dai wannan wasa nan tsakanin dan yalan sikida da kuma yan kabiruwa ba hagon kora to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan tsakanin dai dan yalan sikidan da kuma yan kabiruwa ba hagon kora to masu kallon mu ga shi nan yana bin yan kabiruwan kuma kabiruwan yana ja baya to akwai akwai ko masu kallon mu aliyu dan shago ne da autan dan bunza suka shigo gidan dabban katsina shiga katsina dukkan gashi ne daga mutane hannu suna daga masa hannu bangaren arewa kenan gashi can da shi da su mai gidan shahabu malumfashi To masu kallon mu kun dai ji ciyaman yana yi wa autan dan zan magana gashi nan ya fito yana yi mai magana oh. cewar ya cire rigar shi ga naira dubu ashirin ya ci nan dai yana magana. Ga kwas ga kwasa din nan ya ɗaga hannunsa gaban ciyaman yana cewa shi da yake da shi. To masu kallon mu ga Aliyu ɗan shagon nan ya cire rigar shi shi ma autan ɗan bunzan ya cire rigar shi gashi ne sun hawo sama dukkanin gashi nan sun mutu ga ɗan Aliyu ɗan shagon nan yana kewaye fili. ko masu kallon mu ga autan dan bunzan nan a gaban ciyaman To ga Aliyu ɗan shagon nan ga kuma ga kuma ciyaman ɗin can yana kallon sama gashi nan ya hau sama ya tafi. Masu kallon mu Aliyu ɗan shagon kenan gashi nan yana ɗaura hannunsa ga kuma autan ɗan bunzan nan. aunin tungan nan ga nan ya biyo shi da gudu shi nan sun hawa sama shi nan tare ga tungan yana kewaye fili ga ciyaman nan shi ma a gaban shi duk abin da ya sai ya yi ko kallon ga karan gida ga a ga ga kuma dan aliyu ga kuma autan dan on, come on, come on. masu kallon mu Ale Nasiru Wambai ɗin ne da Aliyun dan Shago ga suna a tsaye suna yin magana ga Aliyu dan shagon nan ya sunkuya a gaban shi ga kuma aliyu nasiru wamboy din nan ya gama yi mai magana gashi nan To masu kallon mu dogon Cisco kenan a shafa mai waka ya ɗauko waƙarsa. dogon abu malumfashi kenan kallon mu aliyu dan shaman kenan yawa abu masu kallon mu aliyu na su ruwan ya tawo masu kallon mu wato alayi nasiru wamboi kenan ya yi wa aliyu dan shagon liki ba masu kallon ga aliyu dan shagon nan yana takawa da kuma a shafan nan ya ɗauko waƙai kuma shi ma yana kiɗa tabi. to ga sunan gudawa kuma ya kama Aliyu ɗan shagon to ga kuma sunan gudawa nan ya kama Aliyu ɗan shagon Go! To, ga wasa nan kuma yanzu za a take. To, kun dai. To, kun ji abin da ciya man din. Kun ji abin da ciya man din yake gaya wa shi dogon siskon kenan. To, ga dai wannan wasa nan an take tsakanin shi dogon siskon da kuma dogon abu malumfashin. dogon siskon shine dogo mai yalan wando gajere daga bangaren kudu shi kuma dogon abu malumfashin shine mai dogon wando daga bangaren arewa gajere kenan ina kudu ina kudu sisko to ga dai wannan wasa nan na ta arewa ban so arewa ban so

na daga ɗan masu kallon mu Ale Nasiru Wamboy kenan da DSP kan giwa suna magana ya junansu su bangaren da kuma bangaren arewa masu kallon mu wani yau yau dan dan dubu dari biyu ce karanci Abuja ya ah, an kai ya aka yi da gudu a wurin dan Aliyu Garba eh, an shirya ana yi an shirya amma wannan shi dai shi dan Aliyu ta ubige shi kana shin a dawo gobe ayi to ba su kallon ah! kun dai ji maganar dai a gurguje Aliyu Nasiru Wamboy din da DSP kan giwa sun ce Allah ya kai mu gobe a zo a yi wannan wasa to masu kallon mu ku dai biyo mu dai gobe mu ga yadda za ta kasance